Sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Numan da Dalal FM da kuma Niyya murya Arewa ko kuma a Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a kuma si Ghana za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan BOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Laraba 25 ga watan Satumba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa malaman addinin Islama sun yi kira da shugabannin kungiyoyin addinin Musulunci da su ringa shiga irin tarukan Majalisar Ɗinkin Duniya da ake gudanarwa a birnin New York na Amurka. Sannan muna tafa da maimacin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumal. har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun kamaru da kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'ura amma duk bayan sai kun gama jin labaran duniya Assalamu alaikum. Shugaban Majalisar Wakilan Amurka 'yan jam'iyyar Democrat Nancy Pelosi ta sanar a hukumance da shirin fara binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump bayan zargin cewa ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa ƙoƙarin da yake na ganin an sake zaben shi a wadi na biyu. A cewar Pelosi wannan mataki da shugaban ya ɗauka ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar saboda haka ya zama dole a bincike shi domin babu wanda ya fi ƙarfin doka. shugaban majalisar ta bayyana wannan matsaya ne bayan da suka gudanar da wata tattaunawa ta sirri da shugabannin majalisar wakilai na bangaren 'yan democrat yayin da adadin waɗanda ke kiran a kaddamar da binciken tsige trump din ya karu a yau a ranar talata sai dai shugaban na amurka ya kwatanta wannan mataki na 'yan democrat a matsayin bita da kullun siyasa uh, Wannan ma abin dariya ne, bita da kulli ne, sun rasa yadda za su yi da ni ne, saboda sun ga cewa ni ne a gaba a binciken jin ra'ayin jama'a. shi yasa suka bullo ta wannan hanyar cewa za su tsige ni wannan dishirme ne idan kuka ga takardar da ke dauke da bayanan abin da muka tattauna ta wayar tarho wacce za ku gani nan gaba za ku fahimci me nake nufi which I assume you'll see at some point, you'll understand. To a yau Laraba shugaba Trump ya ce zai saki takardar bayanan da suka tattauna da shugaba Zelensky na kasar Ukraine kuma wanda ba a tace ba. Ana zargin shugaba Trump ɗin da yin kira ga takwaran aikinsa na Ukraine da ya ƙaddamar da bincike kan ɗan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden da zamar ganin an tono wata badakala da za ta bata wa biden din suna a matsayinsa na wanda ake ganin da shi trump zai kara a baɗi to a halin da ake ciki mambobin majalisar wakilai da na dattawa na bin sahun jam'iyyunsu wajen mai da martani kan wannan sanarwa ta pelosi ɗan republican kuma shugaban masu rinjaye a majalisar ta dattawa mitch mcconnell na zargin 'yan democrat da yin riga malam masallaci wajen bayyana shugaba trump a matsayin mai laifi yana mai cewa abin da ya faru a jiya wani shiri ne na neman dalilin tsige trump sai dai shugaban kwamitin da ke sa ido kan kwamitocin majalisar wakilai elijah cummins wanda dan jam'iyyar democrat ne ya faɗa wa republican cewa suna tarihi zai nuna sun yi watsi da aikinsu na kare kundin tsarin mulkin kasar idan suka kauda su suka fifita jam'iyya akan kasarsu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa babban taron majalisar cewa nasara na kokarin wa duniya a yakin da ake da matsalar sauyin yanayi amma a cewar shi har yanzu akwai sauran lokacin da za a dakile mummunan tasirin da dumamar yanayi ke yi ga duniya ya kara da cewa ranar litinin an tattauna kan wannan batu a wani taron koli inda ya kira ga shugabannin duniya da su himmatu wajen ganin an samar da maslahar da za ta tsaye da yanayi a maki ɗaya da biyar sannan a kai shallin samar da daidaito game da gurɓatacciyar iskar da ake fitarwa nan da shekarar hamsin. shi dai guterres na ɗaya daga cikin shugabannin duniya cikin jerin shugabannin ƙasashe da suka yi jawabi a ranar farko ta taron koli kan batun sauyin yanayi da ya shafi duniya baki ɗaya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar lafiya ta duniya da who ta nuna damuwa kan yadda hukumomin tanzania suke jan kafa wajen fitar da bayanai kan zargin ɓallar cutar ebola a ƙasar inda ta yi kira da su fito ƙarara su sanar da duniya halin da ake ciki makonni biyu da suka gabata hukumar lafiya ta samu wani taro wanda wato wani rahoto wanda aka fitar da shi ba a hukumance ba da ke nuna cewa wani mutum mai shekaru 27 ya mutu sanadiyar cutar da ake tunanin ta ebola ce a dar es salaam babban birnin kasar fadila shu'aib ita ce mai magana da yawun hukumar ta who We need information to make a proper risk assessment. If it is, uh, Muna buƙatar bayanai domin mu samu mu tantance ko cutar Ebola ce ko kuma wata cuta ce daban. Muna buƙatar waɗannan bayanai domin mu bayyana wa duniya. Kuma a shirye muke mu tallafawa hukumomin Tanzania wajen gudanar da wannan bincike. Uh, technical expertise and help. ta kuma kara da cewa duk nacin da suka nuna wa kasar ta tanzania na su fitar da bayanan har yanzu shiru kake ji a da ranar 14 ga watan na satumba hukumomin na tanzania suka kira wani taron manema labarai inda suka musanta ɓullar cutar ta ebola a kasar mahmud lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yayin da babban taron majalisar ɗinkin duniya da yake gudana a birnin new york na nan amurka ya shiga rana ta biyu yau laraba wani malamin islama a kano addinin islama a kano dr bashir aliyu umar ya ce lokaci ya yi da shugabannin kungiyoyin addinin musulunci za su ringa shiga irin waɗannan taruka domin ba da gudunmuwarsu a hirar da wakilin ibrahim mahmud kwaryai da shi ya ce zai yi kyau shi ma mai alfarma sarkin musulmin najeriya sultan muhammad sa'ad na uku ya ringa halartar taron majalisar ɗinkin duniya domin samun damar musayar ra'ayi da ƙungiyoyin duniya game da batutuwan da suka shafi rayuwar musulmi muna da irin waɗannan wato ƙungiyoyi ko kuma tarurruka namu na duniyar musulmi akwai daren taron oic a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi da kuma a rabitatul alamil islami world muslim league ita ma kungiya ce ta haɗin kan kasashen musulmi wanda a gaskiya waɗannan su ne suke wakiltar musulmi ta ɓangaren siyasar duniya baki ɗaya abin da za a yi wanda yake zai zamanto ya shafi musulmi da fuskar wani abu da za a ɗauka a matsayin duniya baki ɗaya waɗannan su ne suke da wannan alhaki kuma lallai wato muna kira ga shugabanninmu na musulmi a nan kasar lallai da yake sukan je irin tarurrukan oic din da ita rabita kan in sun je a rinka neman kan cewar ya kamata muryar musulmi ta fito da karfi a cikin irin waɗannan tarurruka ita majalisar ɗinkin duniya haka zalika ni a fahimta ta ya kamata mai alfarma sarkin musulmi a cikin irin waɗannan tarurrukan da ake na majalisar ɗinkin duniya a ce duk shekara shi ma ya je an tattauna da masu ruwa da tsaki don ya ƙaddamar musu da mushkilan musulmin najeriya da abin da ake ganin wato zai taimaka wajen kyautata halin zamantakewa na musulmin najeriya tare da musulmin duniya baki daya domin yana shugabantar sama da miliyan 100 na musulmi a wannan ƙasa. don haka abu ne wanda yake na da rawa da akwai ruwansa da tsakinsa a cikin irin abubuwan da za a ɗauka a matsayin duniya baki ɗaya ga jama'ar duniya baki ɗaya ya zamanto kan cewar to shi ma abin da aka kaddamar na cewa musulmin najeriya su ma ga irin abin da yake ci musu to a kwarya ga irin abin da suke ganin ya kamata ya zamanto an gyara shi a matsayin duniya baki daya. To amma dakta baka ganin watakila rashin yin wannan daga shi bangaren sarkin musulmi na Najeriya watakila yana da nasaba da waccan mushkilar da ka faɗa cewa manyan ƙungiyoyin musulunci hatta su ba a ganin su ba a jin dure sa irin wannan zaurika na majalisar ɗinkin duniya? eh to ai yawanci dama a ko dai da ba a ji su ba ai najeriya tana da karfin da ko da oic ba su ba najeriya tana da nauyin da ita a kashin kanta za ta saboda haka ni ina ganin abu ne wanda yake zai abu ne wanda yake zai amfane mu ga baki ɗaya zamanto kan cewar mai alfarma sarkin musulmi yana halartar waɗannan tarurrukan kuma yana tattaunawa da masu ruwa da tsaki kamar shi sakatare general da mataimakansa musamman ma cikin mataimakansa akwai 'yar uwarmu 'yan najeriya mm, musulma ita ma tana wajen wannan ga masu ba da shawara profesa bade muhammad tijani eh, eh, eh shugaban zauren shugaban zauren ga mai girma sarkin kano muhammadu sunusu shine mai ba yana daga cikin masu bashi shawara akan sha'anin waɗannan sdgs da aka ce za a yi saboda haka akwai masu ruwa da tsaki waɗanda suke za a haɗa ƙarfi za a haɗa wato a dabaru da fahimta da basira domin a kaddamar da abin da yake zai kyautata ma musulmin duniya baki daya daga gudumawan najeriya Dr. Bashir Aliyu Umar kenan limamin masallacin Alfurkan da ke jihar Kano a Najeriya. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. Madalla, yanzu kuma ga maimakin shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. A wannan mako za mu duba wani batu ne da ba sabon ba da ya shafi mutane masu larurar rashin gani wato makafi. da ake ganin su da kyar sanda suna dogarawa don gane hanyar da za su tafi wajen sana'arsu inda wasansu da dama ke sana'ar bara. Yau shirin ciki da gaskiya zai duba zargin cin hanci da rashawa kungiyar makafi reshen jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfila Hashin Gumel. Musa Adamu Funtuwa ya bayyana kansa a matsayin mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina. A zanta wasu da wakilin murya Amurka Zahar din Sani a Katsina. Musa Funtuwa ya yi zargin badakala a kungiyar makafi inda kuɗin da kan shiga asusun kungiyar kan zirare zuwa aljihun wasu kalilan. Hakanan Funtuwa ya nuna damuwa da yadda akan samu shishigi tsakanin sarakunan makafi da shugabannin kungiya da kan kawo kwamatalar shugabanci. To ga dai korafin daga bakin mai shi. Bismillah wa sallallahu ala karim. Assalamu alaikum. Ni ne Musa Ahmed Funtuwa, mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina. Yau kuka na a yau kan shugabannin na kasassu ne na jihar Katsina, musamman sarakunansa na gargajiya wanda suke musamman bangaren makafi mu da muka fara kafa kungiyoyi a Najeriya amma saboda yadda suke mana riko na zalunci da na haƙƙi gashi mun koma mu ne baya ba mu da ci gaba ko guda ɗaya na farko dai asusun kungiyar gaba ɗaya sun kashe shi kuma sun rike mukamin shugabancin gargajiya na kungiya duka ko ina haƙƙi ya fito hannun hannunsa zai shiga kuma har yanzu ba su neman taimako wajen gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi wanda kuma suna ce za su gina gidajen saukar baki na makafi ko na sana'o'i amma har yanzu ba ɗayan da aka yi kuma ba inda aka inda kuɗin suka shiga hatta akawun inda suka kashe shi an bashi da kuɗaɗe da yawa kuma abin mamakin ma an fi je neman taimakon sai ka ji shi wanda ke ba taimakon ba su cewa ina asusun kungiya sai dai su dauki makudan kuɗi su ba su a hannu kuma a rafa inda kuɗin nan suka shiga mutum ɗaya ne kawai a jihar Katsina mazaunin Kaduna wanda ake kira Ibrahim Magnet ne kawai ya taɓa bayan ya bada sun yi bikin karrama shi ta hanyar yaudarar da suke ya bada kuɗi an raba sai ware naira miliyan guda ya ce gata a raba duk wanda a aje ta kai duk wanda da ya zo da lalurar shi ko makaho ko gurgu ko kuturu ko kurma in dai an gansu to a ɗebi wannan kuɗi a mai magani in kuma sun ƙare a tuntuɓe shi nan take sai ya ce su kawo akawun ɗinsu sai aka ce ba akawun na ƙungiya sai dai fasinal ya ce bai ba da kuɗi a fasinal akawun ya ba da kuɗi ga firansifal na gamman kwalej ya ce in dai sun buɗe akawun na ƙungiya ya ba su to ban san yadda aka yi ba suka bi hanya ta hanya suka yaudari firansifal ya ba su kuɗin nan yanzu haka kuɗin nan miliyan guda an rasa inda suke kuma kamfanin mtn ya shigo ya shigo jihar katsina 2008 ya bada da gudunmawa ga nakasassu gaba ɗaya wanda wallahi inda an yi amfani da gudunmawa nan yadda ya bada kuma sannan 2014 ya dawo ya kara bada irin wannan gudunmawar dai akalla a wancan 2008 da ya bada an kwari makafi sama da naira miliyan biyar na kayayyakinsu masu amfani da aka danne aka hana su sannan 2014 ma an kwari makafi sama da miliyan bakwai domin a jihar gombe mun ji sai da suka kai ga tara motocin sannan aka ba su kayayyakinsu amma jihar katsina an kace za ka yi magana to shugabannin sai a ce kana rigima da sarakunan gargajiya kuma sarkin makafi kanshi marigayi alhaji magaji cikin gida allah ji kanshi shi da kanshi dama ya ce su a katsina an fa haɗama wajen neman mukami da neman danna haƙƙin mutane ba kamar makafin daura ba da sarakuna suna bayan lafiya talakawan su saboda haka ne nake roƙon sarakunan makafi na sauran bangarori kada su fita ina fuka sarauta su ne a'a ina farauta ina fuka yanda ake amfani da ni a katsina ana danna haƙoƙinmu sannan kuma ko da wani abu ya same ka na alawan saka aka soke maka ko wani aiki aka kore ka in ka ce su ne maka ka he sun caje ka daga naira dubu biyar abin da ya sama cewa kuɗin zirga-zirgar da za su wajen neman haƙƙin kuma ba abin da za a yi tunda inda akwai akawunt na ba a kashe shi ba cikin akawunt na za a ɗiba a yi maka wannan aiki sannan kuma su kan fi makafin daura ɗin sun kira ne suka ce he da aka nemi dubu saba'in hannun su sannan aka ce za a yi musu aiki a basu allowance ɗinsu to kuma har yanzu ba dubu saba'in ba allowance kuma abin bakin ciki akwai wasu makarantu na koyon sana'a a nan jihar katsina kamar guda shida da aka keɓe na gwamnati magidanta ne ke koyon sana'a nan da makafi da guragu da kutare da kurame wallahi abin da ake ba su a wata kowane mutum naira dubu uku to naira dubu uku na a wasu jihohin dubu bakwai ake bada zuwa sha biyu ni dinna ni na rubuta ma mai ba gwamnati shawara ta fannin na kasassu cewa da Allah gwamnan jihar Katsina ya daure a kara musu wannan kuɗi gwamnan jihar Katsina aka ce ya kara naira dubu biyu sun koma dubu biyar wai kuma sau aka ba su wannan dubu biyar ɗin sai aka ce gwamnan ya sake janye wannan ƙari ya ce ya fasa sun koma dubu uku wanda abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan tunda gwamnan har yan kwallo ya ƙara ma kuɗi bai taɓa ragiya ba bare wanda ya kamata taimaka wanda kuma shi ne ya taɓa taimakon su fiye da kowa ya zai ba su ƙarin dubu biyu kuma ya zo janye sannan kuma dubu biyar ɗin sau ɗaya aka ba su dubu uku ukun da suke amsa sai an tara na wata goma sha biyu sannan a ba su na wata biyar ko shida kuma sun ma an cire kuɗin sarakunan na kasar su an cire kuɗin kungiya sai dai an lalata kuɗin gaba ɗaya sannan a zo a basu a hannunsu kuma ana zaune lafiya sai sun buga fom su ce matar gwamna ko gwamnan ko kuma ma'aikatan mata za ta bada gudunmuwa kafe fom din daga ɗari ɗaya zuwa dubu kuma wallahi baka isa ka ce ina na baya da aka buga ba a baka ba ya ce kana jayya da sarakuna sannan kuma akwai ma lokacin da wancin shi makafin ta tafi suka ce kowane namiji da mace dubu hudu za su bada kuɗin fom ga kuɗi na an ware cbn za ta bada rance to suka ce kafin shi mai tafi za bada rance har yanzu abin da aka kenan ba kuɗin da aka bada dubu hudu a lokal gama ɗin talatin da kuɗi na katsina ba kuma wannan kuɗi da aka bada kuma sun anshi kuɗi na zaɓe naira miliyan biyu wajen gwamnatin jihar katsina banda na wanda aka ansa a lokal gamman 34 cewa za a je zaɓe Legas. mutum ɗaya daga cikinsu aka yi zargin shi cewa ya danna naira na ƙungiyar makahi ake zargin shi ya danna naira miliyan ɗaya da rabi a gaban mai ba wani shawara ta fannin na kafafu aka yi wannan maganar ya tabbatar kuma ya anshi wannan kuɗi ya danna ya kashe dubu ɗari tara da ya rage wanda ba fi wata ƙungiya su ma yanzu an rafa inda suke motocin ƙungiyar makahi da kayayyaki da buhuna da matar gona shi mata bada wallahi ba labarin su ba a inda suka shiga ba kuma an sai da su shi shi mai bada shara ga fannin na su da gwamnan ya naɗa shi ba wanda ya sani zanga-zanga suka ta yi fi da sauke shi ya ƙi yadda da abin da suke yi na danna haƙƙin na su ya ce a zo a zauna su gaya mai haƙƙin da suka danne suka ce babu magana sasanci sai dai ya sauka kawai wani ya sa wanda suke so to kai da ba kai za a ba shara ba don me kai za ka zaɓi wanda gwamna zai zaɓa ya ba shara kuma haka suke a lokal gamma ya fito da sunan mutum su ce kan toma ya shi mai ba da shara ta fannin na su in an ba shi kuma ya fi tambaya wani alamar tsake baka ko dai ku raba biyu ko ka basu su kashi ɗaya cikin uku tunda wai su suka nemo maka wannan mukami to ina ma ni kan tomin suke bani mamaki ma ya za a yi mutumin da bai san gidanka ba ya turo maka bai bada shawara kuma wallahi wannan koke-koken namu mun tara su mun kai su guri kala-kala da inda muka je mun samu nasara a kansu wajen shugaban kungiya na kasa baki ɗaya ya zo ya sa an rushe reshen kungiyar amma da yake su ne sarakuna sun ƙeda yanzu ma cewa suke inda za a je yanzu ba zai musu komai ba tunda shi kan shi ya amfana da harkokin su na murdiya da suke yi kuma sarkin makahi marigayi mun kai kara wallahi ba mai fitan zai goyi bayan mu ba domin duk yan majalisar shi gaba ɗaya ba su goyi bayan mu ba suna tare da bangaren zaluncin amma shi da yake uba ne bai saka cikin siyasa ba wallahi ya yanke hukunci ya hana a yi zaɓe ya ce dole sai dai a yi sulhu tunda wancan kalan an yi zaɓe an yi murdiya hukumar zaɓe ta turo wakilanta amma dole haka aka yi ta jihar katsina to ta turo wakilai a yi zaɓe sun riga sun shirya yadda za su murɗa zaɓen kai ƙarshe mun kai wajen sarkin katsina sarkin katsina ya ba da umarnin cewa lalle su tsaya ga farta ta gargajiya ba mafi shugabancin kungiya to inda abin da ya ba mu mamaki sarkin katsina ya yi adalcin da in ba lokacin sahabbai ba ba a yi adalci ba domin ya ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari kan abin da ya bincika ya gano na gaskiya to sai dai ba abin mun gama ƙorafe ƙorafen mu da yan majalisar shi in za ka tashi kai magana ya fice a kada ka ce ko iyakaka kenan to wanda ya kawo ƙala an ba a bashi ya bayyana damar ƙalar ba ai ba a jin abubuwan da inda mun bayyana komai da komai namu wallahi sarkin kaɓin da ya fi mana adalci allah ƙara mai imani da abun ba haka ba an ɗauki mataki to amma yanzu ya ba da umarni sun ƙi ɗauka ni da magoya baya na ma tuhumar mu ake ko ina ana kiran mu ni kai na sun ce sun kore ni daga mukamin bayis wajen da na je na kai ƙara sarki sauran magoya bayana kuma ana tunanin wai me za a ɗauki mataki kansu wanda ya tilasta muka shigar da ƙara kotu abin mamaki kuma shi chief justice wato alƙalin alƙalin jihar katsina ya nuna cewa shi ba zai iya faruwar ƙara ba da shi patrol leader ne na ƙungiya a yi shari'an nan shine muke so waɗanda suke da wannan hannun haƙƙin abun a kansu don Allah su ji abin da muke ciki in ba a yi wani gyara ba to wallahi makafin jihar katsina babu yanda za a yi ci gaba ko kaɗan ba bamu na karatu da aka bamu to wallahi da yanzu ci gaban da aka bamu profesa yanda aka fame shi a kano da an same shi a katsina tun da an riga buɗe makarantar makafi ta katsina fiye da ta kano to amma an danne an saida ko kuma ajiye sai gwamnati sun nema sannan a ɗaukowa a ce za a saida musu da su to alhamdulillah ina kira ga hukumomi da abin ya shafa musamman masu kare haƙƙin na adam da fannonin shari'a da gwamnati da ƙananan hukumomi da masu zaman kansu wanda suke taimaka su shigo ciki a yi gyara domin in ba haka ba wallahi tunda kungiya ce ta masu bukata ta musamman abubuwa suna iya lalacewa kuma ci gaba ake so wallahi inda ana bin abu yanda muke samun taimako musamman yanzu to da an an ce wani ya bara a jihar katsina wallahi ba za a samu ba allah sa za su saurari masu share mana hawaye. Masu raro kun dai ji korafin da mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina Musa Adamu Funtuwa ya yi. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗauki wannan korafi zuwa kungiyar makafi ta arewacin Najeriya. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Musamman ma Zahar Din Sani da Nasiru Adamu Alhikaya. Nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya. Madalla gaida Sarfilu Hashim Gumel da maimakin shirin ciki da gaskiya sai kuma sharhin wasu jaridun Kamaru. a sharhin dalilin namu ne na wannan makon da jaridar la nouvelle ta kasar jamhuriyar kamaru an da a farkon shafin ta ta rubuta mana cewar hamshakin dan kasuwan nan dan asalin kasar faransa bolore ya sha kaye a yayin da aka kwace gudanar da hadadar da yake yi na tsawon shekaru 25 a makeken tashar jirgin ruwa na binin cinikayyar kasar duwala kuma aka mika wa wata sabuwar kamfani wanda za ta ci gaba da gudanar da hada-hadar amma kamfanin na bolore sun kwashe 'yan kwamadansu domin komawa kasar faransa jaridar da media kuma ta gulmata mana cewar ministan cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru a tanganji ya gamu da waɗansu matsaloli na masu tayar da kayar baya musamman ma a yayin da ya je wani rangadi a bangaren 'yan aware an da 'yan bindiga suka wa tawagarsa wuta amma ba samu salwatan rai ko guda ba ko jikatan wani soja sai kuma jaridan le economy an da ita kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar jamhuriyar gabon ta ɓoye waɗansu makudan kuɗaɗe har sama da miliyar ɗari ɗaya na sefar ƙasar domin gudanar da waɗansu manyan ayyuka guda ashirin da takwas a faɗin ƙasar baki ɗaya jaridar cameroon tribune kuma ta fayyace mana cewar masu ruwa da tsaki a taron da za a gudanar na haɗin kan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu dai sun fara gudanar da ayyukansu ka'in da na'in jaridar kamawata kuma ta ƙasar jamhuriyar kamaru tambaya ta yi cewar shin ko firaministan ƙasar jamhuriyar kamaru musa jangote zai ma nasara kuwa wajen naɗin kan ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar the guardian ita kuma ta ce shugaba paul biya ya bayyana cewar yana buƙatan mutane 200 ko 300 a bangaren masu amfani da ingilishin sarauniyar ingila domin halartar zauren taron da za a gudanar a ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar reality an da ta hango mana cewar hukumar wasanni da tsale-tsalle na ƙasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru suna shirin samowa club din indomitables lions sabon koci in ji minista mr Muale kwambi na kasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru madalla gaida muhammad awal garba da sharhin wasu jaridun kamaru Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe uku na dare da minti ashirin da biyar Sai rayun da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malama madorin jihar Jigawa. ra'ayina da zan bayyana game da wannan tare da ake na sauyin yanayi a ƙasar new york na amurka to ina so na kira ga mu na afirka waɗanda suke halatta wannan tare da su ɗauki wani matsaya guda ɗaya matsayin nan ita ce ya kamata su nemo wa kansu hanyoyin da za su kare wannan sauyin yanayi game da illar da yake wa ƙasashensu kada su dogara da waɗannan ƙasashe na turai wajen neman taimako ko karɓar shawara akan yadda za su magance wannan matsala ya kamata su zauna a junansu su samu hanyar da za ta kawo ƙarshen wannan matsala na sauyin yanayi wadda ƙasashensu na afirka nan yake cutuwa domin nan ne suke sakaci wajen ɗaukar mataki akan wannan abu Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi ne gangar bace da mun da kungiyar mai talaka ta kasar shi jihar Taraba. wannan taro na majalisar ɗinkin duniya wadda aka fara ko kuma za a fara a yau dangane da mamar yanayi ko canjin yanayi hakika abu ne mai matukar muhimmanci ko muna fatan shugabanni musamman mu na afirka da suka ziyarci wannan taro za su dawo mana da albishir domin yanzu ba taro ne wanda za a yi a ringa ɗaukar alƙawura ka ba lokaci ne na a yi abu domin mutane su gani ganin cewa ya canjin yanayi ya kawo abubuwa da dama domin dazuzzuka ga baki ɗaya sun zama hamada da fatan wannan taro shugabannin za su samu mana hanyoyi da za a zo a kawo ƙarshen wannan lamarin na mamar yanayi domin a kafa itatuwa Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Shehu Baban Rediyo Matankari a jihar Kebbi, Najeriya. Murya Amerika yau yana son bayyana na dangane da wannan taro da kasashe suke yi na mai yanayi a ƙasar amurka da fatar wannan abin allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu na kuma sauraron ku koshe tukuru baban rediyo matankari a jihar kebbi najeriya madalla kafin mi sallama ga Mahmud ah, ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. shugaban majalisar wakilan amurka yar jami'ar democrat nancy pelosi ta sanar a hukumance da shirin fara binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump bayan zargin cewa ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa a ƙoƙarin da yake yi na ganin an sake zaben shi a wadi na biyu a cewar pelosi wannan mataki da shugaban ya ɗauka ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa saboda haka ya zama dole a bincike shi domin babu wanda ya fi ƙarfin doka a halin da ake ciki mambobin majalisar wakilai da na dattawa na bin sahun 'yan jam'iyyunsu wajen mayar da martani kan wannan sanarwa ta pelosi da republican kuma shugaban masu rinjaye a majalisar ta dattawa mitch mcconnell na zargin 'yan democrat da yin riga malam masallaci wajen bayyana shugaba trump a matsayin mai laifi yana mai cewa abin da ya faru a jiya wani shiri ne na neman dalilin tsige trump din sai dai shugaban kwamitin da ke sa ido kan kwamitocin majalisar wakilai elijah cummings wanda dan jam'iyyar democrat ne ya faɗa wa 'yan republican cewa tuna tarihi zai nuna sun yi watsi da aikinsu na kare kundin tsarin mulkin ƙasa idan suka kauda idansu kan wato fifita jam'iyya akan ƙasarsu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a babban taron majalisar cewa nasara na ƙoƙarin wa duniya a yakin da ake yi da matsalar sauyin yanayi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Turo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci. Ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku wuni lafiya.